Mm-hmm. <laughs> Masu sauraron mu sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron wajen a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a kasar ta jamhuriyar Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum bar kamu da warhaka. Ibrahim almasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. An kammala ganawa tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban Amurka Donald Trump. babban abin da amerika za ta yi ta saka kaimi akan waɗannan abubuwa guda hudu da ta yi wa najeriya alkawari za kuma a ji shin ko ne ya kamata ya biyo baya kuma a diplomasiyance bayan ganawar to kan wannan ganawar dai za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi ga dai lambar da za a kira alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku shirin labaran wasanni a takaice ba, amma duk waɗannan dai sai fa an sha labaran duniya. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a birnin Washington a yau Litinin, ya kuma kasance shugaban Afirka na farko da ya ziyarci shi Trump ɗin. Tattaunawar tasu ta ta'allaka ne akan barazanar ta'addanci da ƙasar ta Najeriya ke fuskanta da kuma ci gaban tattalin arziki a ƙasar tafi kowace yawan jama'a a Afirka, wanda yawansu ya kai kimanin miliyan 200. Ƙungiyar ta'addar Boko Haram ta addabi Najeriya ta fara gudanar da ayyukanta shekaru tara da suka gabata da niyyar mai da ƙasar ƙarƙashin mulkin addinin Islama. Dubban mutane sun rasa rayukansu an kuma sace ɗaruruwan yara 'yan mata a yayin da ƙungiyar ta yi ƙaurin suna ta kuma yaɗu zuwa ƙasashen da ke makwabtan Najeriya inda ta zama babbar barazana ga ƙasashen yammacin Afirka a kwanakin nan. Ko a bara sai da gwamnatin Trump ta amince da cinikin dalar Amurka miliyan 600 daga gwamnatin Najeriya a kan sayan wasu manyan na'urorin kai hare-hare da jiragen yaƙi domin taimakawa sojojin ƙasar wajen yaƙar Boko Haram, haɗe da yaƙar masu safarar miyagun ƙwayoyi da makamai da ma safarar bil'adama. amma dangantaka tsakanin kasashen biyu ta fuskanci barazana a shekarar da ta gabata an sauke tsohon sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson daga mukaminsa sa'o'i kaɗan bayan ya ziyarci najeriya a ziyarar tafi mahimmanci tsakanin amurka da nahiyar afirka tun da shugaba trump ya fara mulki Wasu tagwayen harrukan ƙunar baƙin wake da aka kai a Kabul babban birnin Afghanistan sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 26, ciki har da 'yan jarida tara. Akalla kuma mutane 50 ne suka raunana, wanda biyar daga cikinsu 'yan jarida ne. Ƙungiyar ISIS ta fito fili ta kafar yada labaranta ta amma ta ɗauki nauyin harin da aka kai kan ma'aikatan jarida wanda ya fi kowanne muni a Afghanistan. Mata 'yan jarida biyu ma'aikatan kungiyar 'yan jarida ta Radio Free Europe wanda daga cikinsu ce maharam Durani na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Kafar yada labaran Faransa ta AFP ta tabbatar da mutuwar babban mai ɗaukan hotonta Shah Marai a Kabul sannan maza biyu ma'aikatan rfe sun rasa rayukansu babban gidan talabijin ɗin afghanistan 1tv news ya tabbatar da mutuwar ma'aikatansa maza guda biyu a harin da aka kai a yau litinin ɗin jami'an afghanistan da shaidun gani da ido sun ce harin ya auku ne a safiyar yau litinin lokacin da kowa ke kokarin tafiya aiki inda wani ɗan ƙunar baƙin wake da ke kan mashin ya tayar da bam a kusa da ofishin binciken sirri na ƙasar. A lokacin da 'yan agajin gaggawa da 'yan jarida suka haɗu a wajen da abin ya auku, sai ɗan ƙunar bakin wake na biyu da ya ɓoye kanshi a matsayin ɗan jarida ya tayar da wani bam ɗin da ke ɗaure a jikinsa, wanda ya fi na farkon yin illa a cewar kakakin 'yan sandan Kabul Hashmat zai Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kasar shi ta samu wata sabuwar tabbatacciyar shaidar cewa Iran ta daɗe tana gudanar da ayyukan nukiliya a ɓoye, saɓanin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wacce ta hana Iran gudanar da shirin nukiliyar ta. Bayan da Firayim Minista ya yi wannan bayanin ne wani babban ɗan siyasar Isra'ila ya shaida wa muryar Amurka cewa kasar Yahudawan ta samu waɗansu takardun bayanai masu yawa wanda suka gaskata cewa Iran ta daɗe tana yaudarar wannan yarjejeniya. Tuntuni Netanyahu yake adawa da yarjejeniyar da kasashen Amurka da Birtaniya da Faransa da Jamus da Rasha da China suka cimma domin a cire mata takunkumin da aka sa wanda ya haddasa taɓarɓarewar tattalin arzikin na Iran ya ce wannan yarjejeniyar ba za ta hana Iran haɗa makaman nukiliya ba. Ƙungiyar agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wacce ake kira Red Cross ta sanar da cewa an saki 'yan agaji goma da 'yan tawaye suka riƙe a kudancin Sudan a makon da ya gabata. Ƙungiyar ta bayyana a wata sanarwa da ta yi cewa ta ɗauko gaba ɗaya ma'aikatan nata goma a jirgin sama daga wani waje kusa da ƙauyen Ye har ta kai su zuwa babban birnin ƙasar wato Juba a yau Litinin. kakakin kungiyar 'yan tawayen lam paul gabriel ne ya tabbatar da cewa kungiyar ta ce ta ɗauke ma'aikatan a ranar larabar da ta gabata inda ya ce ba su nemi izinin su ba kafin su je yankin naye Hafsa Bello ɗan mai sura aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka ji an kammala ganawar shugaba Buhari da shugaba Trump don haka na tuntuɓi Hassan Lawal Sallau Jibiya ɗan Najeriya mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a nan Amurka don jin ko me ya kamata biyo bayan wannan ziyarar a dubulmusiyance sai ya ce. To yanzu abin da zai biyo baya wato wannan wani bangare ne malam ibrahim wanda yake da manci sosai na harkar diplomasiya tsakanin amurka da nigeria musamman ma wato idan aka yi la'akari da muhimmancin nigeria wajen tabbatar da demokuraɗiyya a nahiyar afirka hmm. wato kasan ita wace gaba nigeria duk idan abubuwa suka yi kyau a Najeriya ana tunanin suya sauran kasashe masu bi mata mm. za su suma biyo baya. Mm. To, abin da zai biyo baya da kuma abin da ainihin gwamnatin Amurka za su assasa da wannan sabon sakatare da ya shigo yanzu kwanan nan. To, shi ainihin yana da muhimmanci sosai tafiyar da za a yi nan gaba mm. dangantaka ta diplomasiya sosai mm. akwai wasu kalamai na baya-baya da mm. shi shugaba trump ya yi da yake danganta wato 'yan najeriya ba sa son su koma bukokinsu wata magana da ya kuma 'yan najeriya ba su da wannan magana ba sosai mm. da kuma magana cewa kasashen afirka da ce dukansu aka kira su kamar wani wato um, suna na wulakanci wani suna na wulakanci da mm. bai dace ba shi ma mm. in ka tuna wato kasashen afirka da dama sai da suka kirawo ambasadojin amurka da ke kasashen su zo su yi bayani me kasa su take nufi da wannan kalamai to wannan abubuwan da na lissafa sun so su kawo wani dan you know cikas mm. a ainihin dangantakar diplomasiya da take tsakanin amma duk da haka nan wannan gayyata da wannan karramawa da aka yi ma Najeriya. Shin kana ganin wannan gayyata da aka yi wa shugaba Buhari za ta yi tasiri nan gaba game da farin jininsa tsakanin 'yan Najeriya? To, wannan gayyata za ta yi tasiri saboda su kansu za su ga yadda ake karrama shugaban najeriya a waje hmm. barantana kuma ƙasar amurka ai ita jagaba ce a duniya baki ɗaya hmm. ya kasance cewa an ware shugaban ku an gayyace shi shine na farko da aka gayyata akwai wannan karramawa To, Hassan Lawal Jibiya kenan ke tsokaci kan kammala ganawa tsakanin shugaba Buhari da shugaba Trump na Amurka da Najeriya. To, har ila yau dai kan batutuwan da aka tattauna tsakanin Buhari da Trump a birnin Washington DC. kuma da ake ganin najeriya ya kamata a ce ta amfana da su za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da aka yi a abuja nasiru adamu ilikaya gare ka wato bari mu koma wajen injiniya zakari amur grode don bayani watakila ya fi shafarsa ne kuma dama an san cewa wannan demokuraɗiyyar najeriya ta aro ne ko ta kofo daga yanayin amurka ne eh, kamar shi yasa ake cewa zai yi wuya shin akwai ma wata ƙasa da za ta yi demokuraɗiyya ba amurka eh, wani ina ga kama wani martani da ɗazu kake son mayar eh to abin da nake son faɗi ne shi lamarin abin da ya shafi ayyuka na gwamnati ba yana saye ne akan abu guda ba akwai ayyuka daban-daban daban-daban na gwamnati wanda kuma hakki ne da ya rataya akan gwamnati kamar abin da ya shafi ayyuka da suke magana dole ne gwamnati ta buɗo hanyoyi da matasa za su samu ayyukan yi kuma ana aiki akan wannan sannan abin da ya shafi maganar noma gwamnati tana aiki a kai abin da ya shafi fannin lafiya gwamnati tana aiki a kai abin da ya shafi lamari na tsaro kamar yadda muke magana gwamnati na kokari a kai da kuma infrastructure wato kamar hanyoyi da wasu abubuwa da yake na bukatun dan adam to amma wa'innan ayyukan gaba daya da gwamnati take yi ba zai hana gwamnati mai da hankali akan lamarin tsaro ba kamar yadda malamin na ya yi maganan taki wannan na ji daɗin maganan kwarai da gaske saboda idan har akwai wanda yake kusa da shugaban kasa ko shi shugaban kasan kansa ya ji wannan maganan da ya na maganan taki da shugaban sayo kuma ba su shigo kasan ba bare su je wajen talaka to kaga wannan wani abu ne wanda yake ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki a kai to kamar yadda na faɗa yin hakan ba zai hana gwamnati kuma mai da hankali akan maganar tsaro ba domin kasan nan mun kai fa inda kowa ta kansa yake akan maganar tsaro lamarin ya gagari gwamnati idan kuka duba inda muka fito da inda muke a yau to ya kamata mu gode wa Allah in za mu yi wa wannan gwamnatin adalci shekara goma sha shida daga 1999 zuwa 2015 in banda gaza da lalaci da satan kuɗi da manyanmu suka dinga yi a kasan nan babu wani abin da aka mai da hankali a kai duk wannan wahalar da muke a kai yanzu muna fashen wahalan abin da ya ɗauko hanya ne asali daga 1999 zuwa yau hmm, ibrahim musa ɗazu ka ɗauko wani abu mai muhimmanci wanda ka ce amurka ah, da an haɗa kai aka shigo akwai maganar tsaron nan watakila tafkin cadi ne ma baka ambata ba cewa in an haɗa kai yadda shugaba buhari ya faɗaɗa ya tattauna da ƙasashen makwabta kamar an samu ɗan sauƙin wannan rikice-rikice na boko haram ta kan iyaka me kake gani ya dace shi shugaban najeriya ne ma daga amurka wajen kammala wannan yaƙi da ta'addanci yaƙi da ta'addanci ba zai kammalu ba sai an sama matasa aikin yi sai an tura matasa sun tafi makaranta sai an samarwa da al'umma abinci sai an yi adalci a ƙasa maganar tafkin cadi bai kamata ba ma a yi maganarsa a wannan shirin ya kamata mu maganar ta yaya ma za ka taka ka je ka tafkin cadi ta yaya ma za ka fara cika cikin mutane su je ma tafkin cadin har ma su yi kasuwanci a gurin ko a maganar abubuwan da ke gudun babban abin da amerika za ta yi ta saka kaimi akan waɗannan abubuwa guda hudu da ta yi wa najeriya alkawari bunƙasa aikin gona taimaka wajen yaƙi da cin hanci da rasha domin shine umman maba'isan halin da muke ciki fatauci da mutane da ake ta yi ana zuwa ana saida su kuma da fatauci da miyagun kwayoyi yanzu idan ka duba kano da katsina kawai ana kashe sama da naira miliyan 150 a sati a kan shafkodin kawai amerika ta taimaka mana to a gaida nasiru da tawagarsa to an jima kaɗan ku masu saurare za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kan wannan ganawa ta buhari da trump ga ƙarin bayani kafin lokacin Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar ga wani akan layi wake kan layi? To, da alamar dai layinka akwai matsala. To, kamar yadda muka ce yau muna son ku kira mu ne, ku bayyana ra'ayoyinku kan ganawar da aka yi tsakanin a shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da shugaba Donald Trump na Amurka. To, da alamar za mu fara da Kaduna garin gwamna wake kan layi. a Allah shi garba barka da yammaci barka mutala to sunana murtala ne na kiran kuma daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to gare ka yawwa to a gaskiya shi wannan gana da suka yi yayi kyau kuma wasu dan abubuwa da muke ta tunanin shi a trump ya kamar bai dauke mu bakaken fata da mahimmanci ba kuma dama dole za masa uzuri ka san shi aka ce mutum sabon shiga ne abu kuma yana so ya gaggawan aiki to da zai dan dinga tufka yana dan warwara wani lokaci ya gyara to fatan mu shi ne cewa abin muke so to tabbatar mana shi ne cewa yan kudaden mun je an kwaso su suna na America ya tabbatar da kokarin shi tunda mun ga mai jajircewa ne shi ma a dawo mana da shi kuma kamar tsaron nan da Allah ya taimaka ya bada kayan aiki da za a ba jami'an tsaron mu a kara musu kuma horo haka da za mu samu tsaro a Afirka da sauran da fatan za ku tashi lafiya. To mu gode Murtala to bari mu kada zamfara wake kalla ya zamfara. ana magana da Habibu ne daga Zamfara. To Malam Habibu kaɗan nisan nisanci rediyonka ci gaba. muna fata wannan ziyara da shugaba Buhari ya kai mana ya kai ma Allah ya sata haifa mana ɗa mai idanu Ubangiji Allah kuma ya sata zama mana alheri. To mun gode bar mu je mu kuma Nasarawa wake kala a Nasarawa. Nasara assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh, an yi ni lafiya. Lafiya lau muna jin ka. To, eh, wato yanzu ne na rediyon Yau wato cewa muke muna son mu ji ra'ayinku game da ganawar da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. To, mai magana dai a Aliyu Kasim ne daga otis Office, Nasarawa. Hmm. Eh to, ganawan alhamdulillah Allah ya sa wannan maurin da suke gana Allah ya tabbatar da alheri a cikin To mun gode sosai bari mu koma Kaduna wake kan layi a Kaduna. Ka almasi garba barka da yamma. Barka da mai muna jin ka. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Haka. To alhamdulillah gaskiya al'amari wannan ziyara da shi kan abin da muke fata a cikin wannan ziyara ta shugaban kasa Muhammadu Buhari. Mm. Babu shaka kamar da dan kwana mutala ya magana gaskiya kamata jajircewar da ya aka nuna to idan akwai wasu 'yan matsabbanmu ya kamata a tattaro su a yau najeriya da su domin tunda najeriya kaga talakawa suna cikin halin wani dan damuwa ba ruwa ba magani ba wasu abubuwa a asibitoci to kaga idan aka yi aka zo da wannan kuɗi za a gyaggyara duk yadda ya kamata kuma ga hanyoyi da mutane suke ta mutuwa a tituna to kaga duk irin wayannan kuɗaɗe za su yi mana amfani to muna fatan wannan ziyara ta zama mana alkhairi gare mu a tashi da Alhaji Musa Garo na gode to mun gode Alhaji Musa daga Kaduna bari mu je Katsina dukko ake kan layi a Katsina Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Suna na Mannar mai markaɗe daga nan anguwa ɗan markaji bai lokar gama. To Haji Mannar. Yawwa ra'ayina akan wannan ziyara ta shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari gaskiyar lamari mu muna yi masa fatan alkhairi. Malam Mannar muna jin ka. alkhairi ci gaba. Eh, Fatan mu wannan ziyara Allah sa ta zama alkhairi ga dukkan mu 'yan Najeriya wannan shine ni ra'ayina daga Manar mai markaɗe daga nan anguwar dan markaɗe zai local game. To malam Manar mun gode daga Katsina kuma bari mu kaɗa can kurmi wake kan layi daga Iko. Assalamu alaikum sunana Abubakar Baba karamar hukumar ke za a jihar Kano ina kiran waya daga Lagos. Muna jinka. yawa to mu dai wannan ziyara da shi mai girma shugaban kasa ya je ta amerika sai dai mai fatan cewa allah ya sa alkhairi ne amma mu yanzu ba wannan ziyara ce a gaban mu a kansa ba irin matsalolin da ake ake yi a cikin gida najeriya su muke so a zauna a haɗa karfi da gwiwa a magance su matsalolin nan ku su ne na magance tsaro yanayin tsaro da babu shi a najeriya mu ta nan muke son shugaba ya zauna da majalisar sa su kullowa da 'yan kasa abubuwan da za a ce yau gashi an ba da gudunmawa akan harkar tsaro. To, uh, malamin nur bangaren walwala da Najeriya. Yawwa, wasu na ganin abin da isa ma ya fita kenan zuwa kasar wajen saboda ya samu kayan wannan aikin da kake son a yi a Najeriya don a samu kwanciyar hankali. na'am to ai da an ce ya je kaza ya je daga ingila ya wuce daga faransa ya wuce ingila ya je amerika ya je ina to duk dai ya mu dai mun ga yawon da ake yi ne har yanzu bai kare ba eh to wannan karan an ce wannan karan shugaban amurka ne ya gayyace shi saboda batutuwan da suka shafi bayanan da kai din na da kace suna da muhimmancin a tattauna akai kai wanda kusan an tattauna kenan saboda haka mun gode da wato ra'ayinka daga Lagos kuma bari mu daga Lagos bari mu je Kwara wake kallaye a Kwara ina magana da Isma'ila mai eh, Isma'ila Lalita wanda aka fi sani da Isma'ila wanda aka fi sani da Lalita to malam Isma'ila muna jinka gudunmawar da zan bada akan ita ce wannan tafiya da muhammadu buhari ubangiji allah ya sa ya je lafiya ya dawo lafiya ah, me kake allah ya sa abin da suka tantauna a kai ya zama mana alfanu a ƙasar nan tamu da ci gaba to mun gode da ra'ayinka bari mu je niger wake kallaye a niger ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jinka. ka To gaskiya ni a ra'ayi na matsalar ba a can take ba a wunan Najeriya take. Hmm. Don saboda yana iya yi wa a bada wannan tallafin na ainihin makamai to a nan Najeriya sai a samu matsala kuma abin ba zai kai da ake so ba. Hmm. To saboda haka ina ba Buhari shawara duk wanda ya san zai kawo mai zagon kasa game da ainihin ci gaban Najeriya to ba da tare da wani ɓata lokaci ba kawai ya awon gaba da shi in ba haka ba gaskiya ba za a ci buri ba. To mun gode sosai da ra'ayinka. To bari mu je Kaduna, wake kan layi a Kaduna? Ibrahim an shigar Bello Sokoto ne. To muna jin kamalan Bello. Da gaskiya Ibrahim wannan zarar da Buhari kai Amerika to alhamdulillah amma gaskiya ni a fahimta na ba abin da tuno zai wa Najeriya ba Afirka ma ba ma Najeriya ba. Saboda halin shi ko ya faɗa wani warware. Saboda ka ne wannan zara gaskiya ni ba ban yanzu da ita ba. Allah ka sha ilimin su duk ko ya faɗa da ba abin da zai yawa Najeriya ille kawai a je a taru a sha shayi a watsi ni a fahimta na ina ba ya dawo gida ya da cikin gida ɗin wallahi ma yi musu sauki da da zai ne ina ta wannan yawo ina ta wannan duk ƙasa ta rikice muna. To To mun gode da wannan ra'ayi naka. To daga bari dai mu sake komawa da eh, kurmi can wake kan layi a Edo. Wake kan layi a Edo. to da alamar dai layin ka ya katse to shikenan dai bari mu koma Kaduna wake kan layi a Kaduna yanzu Assalamu alaikum sunana ya wuce Lewan Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna to mallam ya muna jin ka to na ji wannan ziyara da shugaban kasa ya kai Allah shi dawo da shi na ji Allah ya sa a tattauna alkhairi sai dai Allah shi shugaban kasa America Allah akwai wani gani da daga ga ya dan yi ban ji daɗin shi ba kuma bai kamata a matsayin shi yana wannan bayani ba yana cewa ana kashe wasu addinai da sauran rake su ba za su tsaya su bar wannan abu ya ci gaba da gudana a Najeriya ba to tsakani da Allah wannan ba karamar mummunan kalma ne ba kuma yau da shugaban kasa ne ya faɗa wannan kalman da yanzu duniya ko kuma Najeriya ta ɗauka ca amma kuma kaga shugaban Amurka ya faɗa wannan kalmar tsakanin da Allah ba mu ji daɗin wani abu ba ya kamata shi amma daga eh, daga baya kaji da ya ci gaba da magana ya ambaci addinan biyu ya ce duk a kare su to mun gode sosai da bayanan da kuka yi da kuma gudunmawar da kowannen ku ya bayar da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mun gode Yanzu kuma ga sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. A jawabinsa a wajen taron kolin kasashen nahirar Amurka, mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya yi gargaɗi cewa cin hanci da rashawa mafi girma a gwamnati shine lokacin da mutane suka rasa 'yancin faɗar albarkacin bakinsu da damar kada ƙuri'a da kuma 'yancin walwala da kuma 'yancinsu na ɗan adam a ƙarƙashin mulkin kama karya. Wannan na faruwa a zahirance a ƙasar Cuba inda mulkin kwaminisanci da aka gaji da shi yake ci gaba da talauta al'umma da kuma tauye masa haƙoƙinsu. Gwamnatin Castro a hankali a hankali ta sace dukiyar gawutacciyar ƙasar da kuma ingantacciyar rayuwar al'ummanta a cewar Mr. Pence. Amurka ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki domin yin tsaye ga mutanen Cuba da kuma fuskantar masu danne masu 'yanci. Baya ga tauye haƙƙin al'ummarta da gwamnatin mulkin kama karya ta ƙasar Cuba ta yi a cewar mataimakin shugaban ƙasa Pence. Ƙasar tana ƙoƙarin yaɗa wannan mummunar aƙida a ɗaukacin yankin wanda ya hada da taimaka ma mulkin kama karya da cin hanci da rashawa a ƙasar Venezuela. Ba a daɗe ba da ƙasar Venezuela ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu arziki a cikin ƙasashen wannan yankin, amma yanzu tana cikin ƙasashe da aka fi fama da talauci. A da mulkin demokaradiyya na amo a ƙasar Venezuela, amma yanzu an koma cikin mulkin kama karya da danniya. Tabbas, in ji mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, za a ɗora wa mutum guda alhakin wahalar da 'yan ƙasar Venezuela suke sha, wato Nicolas Maduro, inda yanzu haka aƙalla mutane mutane tara daga cikin goma na kasar Venezuela suna zama cikin matsanancin talauci, wanda samun abinci da kayan masarufi na yau da kullum ya zama da wuyar gaske. Asibitoci na fama da ƙarancin ma'aikata da kayan aiki, wanda yake jefa rayuwar jama'a a cikin hatsari da talaucin rayuwa da mutuwa. A kowace rana, mutane dubu biyar ne daga cikin 'yan ƙasar Venezuela suke wa ƙasar zuwa waɗansu ƙasashe da ke yankin. Amurka ta mayar da martani ta wajen ƙaƙabawa wa manyan jami'an gwamnatin kasar Venezuela na da da na yanzu hamsin takunkumin tattalin arziki. Amurka ta kuma cire kuɗin kasar Venezuela daga tsarin harkokin kuɗinta. Mataimakin shugaba Pence ya sanar da ƙarin tallafi kusan dala miliyan goma sha shida ga 'yan ƙasar venezuela da ke kauracewa kasarsu bayan ga tallafin dala miliyan biyu da rabi da aka sanar watan da ya gabata Amurka ta hakikanta cewa yanzu ne lokaci da ya kamata ta ƙara tallafawa. Tilas ne kowace ƙasa da ke tilas ne kowace ƙasa da take da 'yanci a yankin ta ɗauki ƙwaƙwaran matakin mai da Maduro saniyar ware. Amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba sai ta ga an maido demokuraɗiyya a Venezuela. Al'ummar ƙasar Venezuela kuma sun sake samun 'yancinsu na 'yan ƙasa. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Wanda kuma ya kawo mu ga shiri na gaba wato labaran duniya amma fa a takaice. Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a birnin Washington a yau Litinin, ya kuma kasance shugaban Afirka na farko da ya ziyarci shi Trump ɗin. Tattaunawar tasu ta ta'allaka ne akan barazanar ta'addanci da kasar ke fuskanta da kuma ci gaban tattalin arziki a kasar tafi kowace yawan jama'a Afirka, wanda yawansu ya kai kimanin miliyan 200. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasar shi ta samo wata sabuwar tabbatacciyar shaidar cewa Iran ta daɗe tana gudar da ayyukan nukiliya a ɓoye. Saɓanin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wacce ta hana Iran gudanar da shirin nukiliyar ta. Bayan da Firayim Ministan ya yi wannan bayanin ne wani babban ɗan siyasa a Isra'ila ya shaida wa muryar Amurka cewa ƙasar Yahudawan ta samu waɗansu takardun bayanai masu yawa wanda suka gaskata cewa Iran ta daɗe tana yaudarar wannan yarjejeniya. waɗansu tagwayen harurrukan ƙunar baƙin wake da aka kai a kabul babban birnin afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 26 ciki har da 'yan jarida guda tara akalla kuma mutane hamsin ne suka raunana wanda biyar daga cikinsu 'yan jarida ne to saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyarmu kan rasuwar hajiya aminatu mahaifiyar yakubu lere wadda ta rasu jiya a garin lere da ke jihar kaduna allah jikanta da gafara yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma hafsat bello dan mai soro da julie lethal gresham wacce ta hada mana sautin ta kuma bada umarni da injiniyan mu suleiman altarwali ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma gobe.